nasiha ta ta biyu ita ce ga iyayenku ya ku iyaye na tabbatar kuna jin daɗi da kuka ga 'ya'yanku a haka amma irin mai da hankali da kuka yi a kan wannan har ya zama haka daga cikin 'ya'yanka haka kuke yi a kan sauran 'ya'yan idan har kun ji daɗi a yau to ya kamata a ce daɗin da za ku ji a gaba ya fi haka idan har kun yaba to ya kamata wanda ya yaba a ga alamar ya yaba ana gane alamar ka yaba ne daga yadda ka mai da hankali akan wannan yaro da yanzu ka ga an yi masa haka ka taimaka kar wannan tilawa ta zube za a gane ka girmama abin da aka yi maka ne ta hanyar ka ɗebo sauran ka duka ka kawo su ka musu rajista za a gane ka gode ne idan aka ga ka mai da hankali akan menene zai zama makoman yaronka da ya haddace alkur'ani wannan yaro na musamman ne ba kamar sauran 'ya'ya ba ya za ka taimaka masa wajen ya ci gaba da karatun addini yaya za ka taimaka masa wajen ya yi karatun zamani ya ci moriyar wannan karatun alkur'ani ya baje kolinsa a karatun zamani yaya za ka taimaka ma wannan yaro wajen ganin cewa wannan karatu ya dace da tarbiya ta da duk abin da malamai suka yi su a cikin makaranta suke yi amma yaronka yana gidanka a gidanka yake kwana yarka tana gidanka a gidanka take kwana ya za ka taimaka wajen waɗannan malamai ba su yi aikin banza ba sun gina kai kuma a gidanka ana rusawa me ake gani a talabijin ɗin gidanka kana binciken wannan me ke hannun yaranka na wayoyi menene a cikin wayoyin kana binciken wannan wace irin sutura yarka mace take sawa kana binciken wannan su wane ne abokan yaronka kana binciken wannan wannan ba aikin malaman da suka karantar da yaronka bane wannan aikinka ne da kai da uwar yaron baka ku nuna kun gode wa Allah da ya baku wannan ni'ima kar ku bar wannan ni'ima ta tafi a banza sannan alamar ka gode shi ne ita kanta wannan makarantar kai wace gudumawa ka bata da ta baka wannan gudumawa irin gudumawar da babu wanda ya baka irinsa makarantar da ta ɗauki ɗanka ta ɗura masa alkur'ani kafin ta dawo maka da shi kai mai ka biya ta abin da ka gina wa makaranta ba ka gina wa malaman ba ne ka gina wa 'ya'yan waɗansu ne waɗanda su ma nan gaba za su yi appreciating irin yadda ka yi waɗansunku suna da wadata sama da waɗansu yadda kake tunanin ka gyara gidanka ka faɗaɗa kana tunanin a faɗaɗa wannan makarantar haka yadda kake tunanin idan ka samu wani abu za ka yanke wani kaso na adadi mai tsoka a kashe akan a ji daɗi a gidanka me kake tunani akan wani kaso da zaka iya rabawa in percentage ba sai a ranar biki ba da zaka ba da makaranta ita ma ta ci gaba yanzu ba abun kunya ba ne idan dai har ka ji daɗin abun da ka gani a yanzu ko kuma kai yanzu ɗanka bai kai ba amma akwai 'ya'yanka a makarantar kai kana so 'ya'yanka su kai mai kai wa makarantar da zai sa makarantar ta ƙara jin ƙwarin gwiwan da za ta mai da ɗanka irin waɗannan 'ya'yan idan babu ɗanka a ciki to kana son 'ya'yan waɗansu su samu saboda waɗannan 'ya'yan waɗansu fa su ne abokan 'ya'yanka waɗannan 'ya'yan waɗansu su ne role models ɗin 'ya'yanka don a unguwarku ‘ya'yanka sun fi jin an burge su idan sun gawa ake yayi idan ana yayin alarammomi ɗanka yana so ya zama alaramma in ko ana yayin nigogi ne ɗanka niga yake so ya zama don haka ko don saboda ɗanka ya zo ya zama nagari ka taimaki uban wani ya tarbiyantar da ɗansa ya zama alaramma saboda kai ma ɗanka ya ji sha'awar alarammanci yana tashi duk yaron da ya zo nan yanzu ana wannan bikin idan baya cikin waɗannan wallahi yana fatan ina ma da haddashi a ciki don haka me ka taimaka wa ɗanka na yanzu da wanda zai zo a gaba ta hanyar makarantar ta ƙara bunƙasa ta ƙara fitar da adadin momi ta yadda wata rana kai ma ɗanka zai zama a ciki wannan shine alamar godewa i'malu ala dawu da shukura wanda ya zo godiya ba da baki yake zuwa makaranta ya ce mun gode ko ya rubuto letter of appreciation ba a'a ya turo ta account wanda yake da damar da zai gina aji ɗaya ya gina wanda yake da daman da zai ce a ɗora sama ya ɗora wanda yake da daman da zai bada wani fili a wani wurin ya bayar wanda yake da badan da zai bada kuɗi ya ce waɗansu masu bayar sai mu haɗa shin yanzu iyaye suna da kishi na 'ya'yansu da za su iya zuwa su ce ba sai mun jira makaranta ta ce a kawo gudumawa ba ba batun maganar kuɗin makaranta ake ba mu haɗu mu iyayen yara mu kafa ƙungiya ta pta mu ga taya za mu tallafa wa makaranta mu mu rinka sa wa kanmu levi da za mu tara gwargwadon wadatar wane da wane ai mu mun san wane yana da abu kaza wane baya da shi don haka wane kan 'ya'yansa a hutar da su akwai waɗanda wallahi in za a bi ta sai dai su biya kuɗin makaranta ne sai dai a kori ɗan kuma ɗan na ɗaya zai yi baya da shi ne idan ya samu dubu uku da zai biya a kuɗin makaranta ya bayar to kuma ba za a ci abinci ba a gidansa wannan mutum ya kamata mawadatan unguwa su ɗauke nauyin ɗansa wajen karatu saboda ni ina da yara biyu ne suke makaranta amma ina da kuɗin da zan biya wa yara goma wannan takwas ɗin ya kamata ɗauka daga cikin 'ya'yan talakawa musulmi duk abin da suka yi ba amfanin gidan ba ne kaɗai amfanin garinmu ne gaba ɗaya yanzu wani ya gwammace wai in an ce yana da kishin ƙasa ya je ya gina kwalta ko ya sa a yi ko ya sa a kwashe shara ko ya ce ya ce yana community service da inda community service yake a nan ka gina community spiritually idan ka gina community ta hanyar sa 'ya'ya su karanta alkur'ani kana fa gina future al'umma ne kuma kana ƙara samarwa wannan al'ummar taku albarka ba kawai kana kwashe shara ba ne saboda maganar yaƙi da cutar kwalara a'a ana magana akan yaƙi da wutan jahannama ne ba inda ya kamata ku riƙa taimakawa kamar ku rinka sa jarinku a harkar makarantun islamiyya akwai marayu da daga uba daga daga ubanninsu sun mutu wallahi ba za su iya karatun ba don haka mutum zai iya je makarantar islamiyya da babu ɗansa sai ce a bani rajista in ga ina adadin yaran da ba a iya biya musu kuɗin makaranta an kore su sai a ce ga sunan su talatin ne yanzu ma kwanan nan za a yi kora sai a ce ku kawo su gaba daya na biya musu kuɗin makaranta shikenan ba za a yi kora ba amma san waye bane Allah ya rubuta da haka ne za mu taimaka don haka ku iyaye wannan nasiha a ku ne ku nuna wa Allah kun gode kuma karka ji kishi akan waɗannan yaran a ka ji daɗi akan waɗannan yara ka ji kamar 'ya'yanka ne bari in gaya muku abin da Allah zai baku idan kun yi haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin buraida wani hadisi yana cikin sunanu abu dawud mala albani ya inganta shi a cikin a ya ce hadisi ne hasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kara alkur'ana duk wanda ya karanta alqur'ani wa amila bihi kuma ya yi aiki da abun da ya karanta ulbisa walidahu tajan yawmal qiyama a ranar kiyama za a yi wani kasaitaccen buki kan iyayen yaron nan ta yadda za a fito da iyayen a gaban mutane sai allah ya sa a kawo kan sarki kan bi kenan crown irin na king sai a ɗora musu a kansu dau'uhu ka dau'i shamsi fi buyutid duniya hasken wannan kan sarkin kamar yadda kake ganin hasken rana ne a duniya idan lantarkin ka tana ci rana ta yi sai dai a ce ka kashe hasken Allah ya isa ya shiga ya ratsa cikin gidanka to yadda ka ga hasken rana idan kana ɗaki ka leƙa ka hango haka za ka rinka ganin hasken wannan kambi da yake kan iyayen mahaddatan alƙur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce baban yaro shi bai san me yasa ba ga mutane nan sun tashi wasu tsirara amma shi kuma bayan ma kayan da aka sa masa ya ce sannan wa ulbisa hulla sannan za a kawo masa kayan ado shine hulla irin wanda yake daga sama har ƙasa iri ɗaya a lullube shi da shi ya fito a cikin alkyabba ta alfarma sai ya ce ha ah, ubangiji ni mai nayi ne saboda shi ya duba rekod ɗinsa shi bai wani aikin da za a masa haka ba sai a ce me yasa me yasa aka mun wannan ne sai a ce bi hifzi waladikal qur'an saboda ɗanka ya haddace alƙur'ani bikin da aka yi a duniya wa ɗan aka yi nan kuma wa kai za mu yi yanzu don allah idan ka san allah zai maka wannan za ka yi wasa a ce ɗanka ya haddace alƙur'ani wannan fa za a yi wa walidahu da uban da uwan da suka yi haɗin guwa suka haifi wannan ɗan albarka to ya fi ƙarfin a ce in an je ranar kiyama wa ɗan kaɗai za a yi shi kan ɗan mun faɗi me za a masa shi bikinsa a cikin aljanna ne amma iyayensa tun daga filin kiyama Allah zai nuna waɗannan iyayen alaramma ne idan Allah ya karɓi wannan abin da nake faɗa a kanku iyayen yara kuna jin ina wannan magana kuna kallo na da yardar Allah a ranar kiyama haka zan hange ku an sa muku kan sarki a ranar kiyama saboda waɗannan yara naku da suka haddace Qur'ani wallahi manzon Allah ba tatsuniya yake ba gaskiya ne in dai yaron ka yayi karatun Qur'ani kuma yayi aiki da shi zai iya aiki da shi in baka taimaka ba zai iya aiki da shi in baka masa tarbiyya ba kamar yadda ka sa yaro a makaranta to sa yaro ya yi aiki da abin da malamai suka koyar da shi a makaranta mu malaman makaranta mu malaman islamiyya mu malaman hadda muna yawan korafi a kanku cewa muna ginawa kuna rusawa idan muna da babban matsala a makaranta dangane da yara daga kanku iyaye muke farawa kafin mu je kan community ba kwa taimaka mana nawa ne daga cikinku zai tashi ya sa alam karfe ukun dare ya tashi ɗansa ya ce masa duk da ni ban haddace ƙur'ani ba amma na je momi sun ce sai an kashe karfe ukun dare ake tilawan ƙur'ani Ba ka tashi kai karatu mu ba mu zama ma ba amma kai ka zama mana mutum nawa ne daga cikinku za su sadaukar da bukatunsu nasu na kansu saboda ɗansu ya karatun alƙur'ani ki haƙura da maganar aikin gida akan yarinya in ta fara tilawa gara ke ki wahala ki aikin tunda ke baki samu kin yi karatun ba saboda a ranar kiyama Allah ya naɗa miki sarautar kan sarki ke ba 'yar sarauta ba saboda albarkan ranki da ya haddace Qur'ani ko 'yarki da ta haddace Qur'ani wannan nasiha ta kenan a gare ku ku iyayen yara